الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko ina ba da haƙurin cewa ba za mu samu daman yin littafin misbahu sadiq ba saboda wani uzuri uzurin kuma shine kimaraman dinmu na sunna tv ya dan yi tafiya amma zai dawo jibi insha Allah kuma sabuwar kemarar mu ba mu fara amfani da ita ba saboda dalilin da na faɗa a darasin da ya gabata so saboda haka ba za mu yi karatu a cikin littafin misbahus salik din ba amma dai za mu ɗan yi wasu bayanai da suke da alaƙa da wato jarrabawa inda ubangiji subhanahu wataala yake jarraba muminai da kuma irin matakin da ya kamata su ɗauka shi dan adam a rayuwarsa baya rubuwa da da ainihin matsaloli da damoyi tama maganin abun biyu ne hakuri da kuma duba falalan da ubangiji subhanahu wata'ala ya tanada wa bayinsa wato idan sun yi hakuri a bisa bala'i ko ta masifan da take samu su amma bayan da za a ce dan adam yana raye ba tare da yana da matsala ba in ma bai da matsalan to zai zama kuma abun tsoro ko ubangiji subhanahu wataala yana yi masa istidraji ne wato yana masa talala ne domin ya ci duniya yanda yake so idan ya je lahira ubangiji ta ya kama shi da zunubansa domin Allah subhanahu wataala kan jarrabi dan adam don ya koma izuwa gare shi wato ya mai da al'amarinsa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, shi yasa da mutumin kirki da wanda ba na kirki ba duka Ubangiji ta'ala yana jarrabansu, Allah subhanahu wa ta'ala yakan tsora wa bawan Allah mutumin kirki masifa, kamar yadda yake tsorawa wato mutumin banza masifa, domin mai domin Allah ta'ala ya yawaita ladansa shi mutumin kirki, ya ɗaukaka darajansa. domin shi kuma wanda ba mutumin kirki ba ya zama masa kafara na kankare zunubansa da kuma sababi na komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala wani yana cewa samaniyatul lil mar'i la budda an yara wa la budda an tajri alayhi samaniya sururun wa huznun wa ijtima'un wa furqatun wa usrun wa yusrun thumma sukmun wa afiya abubuwa guda takwas babu makawa dan adam zai gansu kuma su suke jujjuyawa a cikin rayuwarsa wato sururun wata ne zama yana cikin farin ciki ya samu wani wata ni'ima ta duniya ko wani shugabanci ko ilimi ko wadata ko lafiya ko yayi aure ko ya haifu ko makamancin irin wannan wata ran kuma ya ji shi a cikin bakin ciki imma ya zama ya tafka wata babbar asara ko ya ji rauni ko bai da lafiya ko ya ɗauki wani kaskanci a wani wuri ko wani nasa ya rasu babansa mahaifiyarsa ɗansa ɗan uwansa abokinsa duk dai ba za a rasa irin waɗannan abubuwan ba ana tafiya tafiya kwatsan sa wani abun bakin ciki sai kuma wato ainihin ya faru da kai da bacin rai da damuwa to haka rayuwar dan adam take sannan kuma wata ran ka same shi wato yana haɗe da ƴan uwansa suna tattaunawa yana tare da masoyansa yana jin daɗi ya kalle su ya ji daɗi ya tattauna da su ya ji daɗi yana ɗebe kewa da su wata ran ka same shi baya tare da su ya rabu da su in ma mutuwa ne ta riba su shi wancan ya tafi lahira shi kuma wannan yana duniya ko kuma ya zama zaman gari ya riba su wannan ya ƙaura ya koma wani gari shi kuma ina wannan garin ko sun tarwatse sun koma garuruwa daban-daban ko kuma ɗaya yayi tafiya ɗaya yana ko kuma sun yi tafiya gaba ɗaya wurare daban-daban to dole za a samu irin wannan shi ma wannan haɗuwa ɗin farin ciki ne wato ni ima ce ta ubangiji ta'ala a ce kana tare da ƴan uwanka rabuwan kuma baƙin ciki ne musamman rabuwa da masoyi har wani balarabe yana cewa la marhaban bi ghadin wala ahlan bihi in kana tafriqal ahibbati fi ghadin yace bana maraba da zuwan gobe bana lale da shi in dai zan rabu da masoya na gobe wato gobe dai zama za su yi tafiya ko kuma za mu rabu da su rabuwa wanda take ta har abadan abada ita ce rabuwa ta wato tafiya lahira duk wata rabuwa in dai a duniya ne akwai yuwan a hadu ko da mutum yana China ya tafi wata nan za a yi haduwa ko kai ka je can ko kuma shi ya dawo nan wato ainihin ya same ka wani ya cewa da qad yajma'u Allahu shatitaini ba'dama yadunnani kullu dhanni mutun yakan Allah ta'ala yakan hada wato abubuwa guda biyu da suka rabu kuma suke nisa da juna wanda suna ton ba za su haɗu ba sai Allah ta'ala sai ya hada su a wani wurin daban to amma in mutuwa ne ba za a sake haduwa ba li kulli tafarriqid dunya liqa'un wama ba'da al-manun min ijtima'i duk wata rabuwa ta duniya za a iya haduwa amma bayan an mutu kam sai dai a haɗu a can wato a lahira idan Allah ya kaddara makomar ta zama wato iri ɗaya ne to da haka dole wata ran kana tare da mutane wata ran kuma baka ainihin wato tare da su sururun wa huznun wa ijtima'un wa furqatun wa usrun wa yusrun wato wata ran kana cikin talauci ko cikin kunci na rayuwa wata ran kuma kana cikin wadata wato wata ran ka zama ya zama cewa ba abin da duk abin da kake bukata Allah ya kore maka kana da kuɗi a jifunka ga abun siya nan da ka siya duk abin da aka bukata a gidanka za ka kawo wato kana cikin walwala kana cikin wadata wata kuma sai zama kana cikin kunci ko baka da shi din kwata-kwata abincin gidanka ya kare baka da na tafi ne baka da lafiya baka da kokobo iyalenka ba su da lafiya kare sai yinda za ka yi ka kai su asibiti an rubuta maka magani baka da kuɗin da za ka je ka sai magani kaga wannan bakin ciki ne bacin rai amma idan kana da shi ka ɗebe su ka kai su asibiti an rubuta magani ka biya ka so abinci na tafe ne duk abin da aka tambaye ka bukatu na gida zaka iya yi to kaga wannan shine wadata kenan da wato ainihin da yalwa saboda haka ko kuma ya zama kana da kuɗin amma babu abun sayan shi ma talauci ne shi ma kunci ne ga kuɗin a hannunka amma ka nemi abun da za ka sayan ma babu saboda matsala da aka samu a garin ko kuma na irin bakonta ko kuma a'a yaƙi ya kori mutane an yi hijira gashi nan dai ka je ka nemi abincin da zaka ci ma ka rasa alhalin kuma kana da shi wani lokacin kuma yunwa zai zama da sababin talauci ne baka da shi shi yasa ka shiga cikin wannan kunci duka dai dan adam yana jujjuyawa cikin waɗannan abubuwa wato ainihin guda biyu wata ne zama yana cikin sauki a rayuwarsa wata ne zama kuma yana cikin wato takura sannan yace sun masu wa afiya sannan rashin lafiya da kuma lafiya wata ran ya ba baka da lafiya wata ran kuma ya zama lafiyan ka kalau haka dan adam yake wato ainihin rayuwarsa take duk yanda kake wata ran za a ce baka da lafiya wata ran kuma ka je ka lafiyan ka kalau in kana lafiya ni'ima ce idan baka da lafiya ko musiba ne in kai hakuri ubangiji subhanahu wataala sai ya yi maka wannan ya baka ladan wannan musifan ya yayi maka ita ko kuma ko da ka tafi da ita dai lahira zai zama sawabi ne na kankarewan wato ainihin zunubanka to haka dan adam yake jujjuya cikin wannan abubuwa guda takwas masifa da ni'ima kowanne masifa da ni'ima farin ciki bakin ciki hatsuwa rabuwa sannan wadata kunci rashin lafiya lafiya amma yana da wuya ka samu dan adam a ce rayuwarsa gaba ɗaya yana cikin farin ciki sannan yana cikin ainihin haɗuwa da 'yan uwansa sannan kuma yana cikin ainihin wadata sannan kuma yana cikin lafiya shi babu kishiyan waina abubuwan bai zai yi ba in kuma aka samu hakan to sai zama abun tsoro ne kamar Allah ta'ala yana masa istidraji ne domin ya jarrabe shi don ubangiji ta'ala yana jarraban wato ainihin annabawa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna izamal jazai ma izamil bala فإن فإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط Allah wato Banzara sama ya ce girman sakamako yana tare da girman bala'i Allah yakan jarrabi mutane idan yana son su ya dora musu masifu da bala'i duk wanda ya yarda cewa wannan abu daga Allah ne ba Allah baya son sa ne ya dora masa ba ya dora masa don ya jarrabe shi ne ya kankare masa zunubansa ya yawaita ladansa don ya jarrabe shi ya ga imaninsa na gaske ne ko ba na gaske ba ne ya yadda da haka Allah ne ya tsora masa shi zai yayi masa to zai samu sakamako na yardan ubangiji subhanahu wataala sai Allah ya yarda da shi wanda ya fushi kuma ya ƙi ya yi haƙuri, bai yadda da abin da Allah ta'ala ya tsora masa ba na bala'i Ya ce Allah baya son sa ne ya dinga faɗan kan maganganu maganganu marasa kyau to sai ubangiji ta'ala sai ya fushi da shi to kaga Allah in yana son mutane yana jarrabansu a sai jarrabawa alama ne Allah yana son ka da rahama don ka koma zuwa gare shi amma yanda zai zama rahama din shine in ka ci jarrabawan kai hakuri kai yarda Allah ne tsora maka ka koma zuwa ga Allah ta'ala shine ka ci jarrabawan amma idan baka yi hakuri ba kai fushi to baka ci jarrabawan ba nan ka fadi a wannan jarrabawan kaga ta zai maka wato ainihin masifa to da haka dan adam wato yana jujjuya cikin damuwa da ibtila'o'i da matsala duk wanda yake tunanin cewa wai zai rayu kawai ba tare da Allah ya jarrabe shi ba to yana batawa ainihin kansa lokaci ne shi yasa in yar masifa kaɗan ta same shi kuma za ta ɗaga masa hankali ya fita hayyacinsa ya resa ya kasa yin abin da ya kamata yi abin da addininsa ainihin ya tanada masa na haƙuri da yarda da hukuncin Allah subhanahu wataala da neman ladan wannan musifa kamar da Allah ta yake cewa wa bashirus sabirin alladhina idza asabatkum musibatun قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون هم المهتدون سو ده haka Allah ta'ala ce duk wanda aka jarrabe shi da irin wayannan masifun yayi hakuri Allah ta'ala ce ka masa albishir da me kai musu albishir cewa akwai darajoji da Allah ta'ala ya tanada musu da gafaran zunuban su da kuma rahama a ranar alkiyama kuma Allah ta'ala ce anan sune shiryayyu kana neman shiryayye wanda yake hakuri akan bala'in da Allah ya tsora masa bai zai kidi mashi ba ko kadan saboda ya yarda da Allah ta'ala ne ya tsora masa shi zai yayi masa malamai suka ce masifu na duniya manya manya guda biyar ne mautul habib tulus sukum al-faqru shadid al-mar'atu sharira shamatatul a'da wato mautul habib mutuwan masoyi wato kana son mutun ya mutu ba wanda yake son ka ba wanda kai kake so kana son sa sai ya tafi na biyu dulus sukum shine doguwar jinya ya zama rashin lafiya kama mutum an yi magani an yi magani abun yaki wato rashin lafiyan yaki ci yaki shinyewa duk maganin da ake ba a samun sauki kuma a dauki shekaru ana haka wannan babban bala'i ne sannan alfaqaru shadid talauci mai tsanani babbar musiba ne amma mai tsanani fa amma mai dan sauki sauki ba babbar musiba bane lalle masifa ce amma yar karama ce wata kila kan shi yafi masa alkhairi amma in yayi tsanani to zai iya taba addinin mutum zai iya taba mutuncin mutum mutum zai iya walakanta a cikin jama'a da makamancin wannan zai iya hana ka yin addinin ka yanda ya kamata zai zai zai iya sa ki sauraron ka to kaga ya zama babbar masifa ce. sannan na uku na hudu shine almar'atu sharira wato mutum ya zama matarsa ba ta gari bane sannan na biyar shamatatul ada shine wato ainihin dariyan gayya wato abokanin gabanka suna jiran dama wata masifa ta same ka idan ta same ka su zo su dinga nuna maka murnan su da farin cikin su na cewa bala'i ya same ka wannan shi ita ma babbar masifa ce a wato a duniya bari mu koma na farkon shine mautul habib wato dan uwanka ya rasu ba karamin masifa bane kamar a ce mutum ɗansa ya rasu ko babansa ko mahaifiyarsa ko matarsa ko mijinta ko wani abokinsa amininsa ko wani wansa ko ƙaninsa, to wannan ba karamar wato ainihin musiba ba shine shine motul habib duk mutuwa musiba ce amma babu kamar wato mutuwar da ta shafe ka shine wato wanda kake so ya rasu kana son mutum amma kana ji kana gani ku rabu da shi ya tafi lahira kuma har abada ba zai dawo duniya ba to wannan ba karamar wato ainihin musiba bane shi yasa irin wannan musiban in ta samu mutum komin imanin sa wato takan shiga jikin sa ana iya ganewa komin hakurin sa sai ta dan taba shi a ce wani masoyin sa na kusa da shi ya rasu to dole za a gane a tare da shi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da yafi kowa imani yafi kowa hakuri amma idan an masa rasuwa na kusa-kusa ana ganin tashin hankalin a fiskansa lokacin da matarsa ta rasu Khadija radiyallahu anha hankalinsa ya tashi saboda Khadija ita ce matarsa ta farko kuma ita ce uwar ƴaƴansa sannan ta taimake shi da dukiyanta ta taimake shi da dukiyanta a lokacin da bai da komai da wannan dukiyan ya samu daman ya je kubota Allah subhanahu wataala a kogon Hira a bisa addinin Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam ba bukata ya je kasuwa ya nemi kuɗi bayan ya zama annabin Allah sai ya zama aikin sa kawai shine da'awa yin wa'azi ta riga ta dauke masa dawaniyan wato gidansa tana taimakon sa da ainihin dukiyanta kuma ita ce farkon wanda ta fara musulunta so da haka yana kawo addinin musulunci sai ta runguma kuma ta kare shi da dukiyansa shikenan wataran kuma sai aka waye gari ta rasu dole manzo Allah hankalinsa hankalin sa ya tashi akan wannan yasa a shekarar da ta rasu sai Abu Talib shi ma ya rasu babban sa duk da cewa bai musulunta ba amma shi ma ba shi kariya a wannan shekaran sai ya ambaci shekarar amal huzun wato shekarar bakin ciki ga masoyiyarsa wanda ainihin ta taimake shi a da'awarsa da rayuwarsa matarsa kuma uwar ƴaƴansa gaba ɗaya in banda Ibrahim Mu'azzam shine kawai wanda Mariyatul Qibtiyya ta haifa amma duk ƴaƴan manzala sa sama wato Khadija ita ta ta haife su sannan ga babbansa wanda yake bashi kariya yake ainihin shine garkuwansa wanda ya hana kafure su cutar da shi saboda ainihin kare shi da yake da sonsa da yake yi shi ma ya rasu kuma babban abun bakin cikin ya rasu ba akan imani ba ya ya ya karbi kalmar shahada bai karba ba sai manzala ta sama ya ambaci wannan shekaran amal huzun shekaran bakin ciki shekara na bakin ciki da damuwa kaga mutuwar ta shige shi haka nan lokacin da ɗansa ya rasu Ibrahim Mu'azzam Ibrahim Mu'azzam wato ɗansa wanda Mariyatul Qibtiyya ta haifa masa wanda Mariya ba matarsa bane wasa ne wanda Muqawqas sarkin Misra ya bashi kyautanta lokacin da ya tura masa wasiƙa cewa musulunta sai nuna ya gamsu amma shi bai zai musulunta ba sai tura masa wato ainihin Mariyatul Qibtiyya sai ya sadaka da ita ta aika ta haifa masa da Ibrahim to wannan yaron sai ya rasu lokacin da ya rasu mazala sai sama ya nuna damuwansa sosai har yana cewa innal qalba la yahzan innal ayna la tajma wal qalba la yahzan ولا نقول إلا ما يرضي الله عز وجل وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون magana ta sama yace ido yana hawaye zuciya tana bakin ciki da rabuwa da wato ainihin abun nan Ibrahim mu'azzam dan manzon Allah sallallahu alaihi yace amma ba abun da zamu faɗa sai abun da zai yardar da Allah subhanahu wataala ba za mu wata wata kalma ta nuna fushi ko kuma jin haushin Allah subhanahu wataala ya karbi abin da ya bamu ba za mu yi haka ba sai ce amma Ibrahim mu kan muna bakin ciki da ainihin wato rabuwa da kai saboda haka zaka ji bakin ciki rabuwa da masoyinka amma kuma ba za ka me ba ba za ka faɗi wata kalma ba ba za ka nuna rashin haƙurinka ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa minna man daraba al-hududa wa shaqqa al-juyuba da'a bi da'wati al-jahiliyya baya ba baya tare da mu wanda in an masa rasuwa zai dinga ainihin tsatsa ga wuyan rigansa ya dinga marin fiskansa ya dinga wayyo Allah ya shiga uku ya halaka manzala sun ce wannan baya tare da mu sai wanda zai nisu wato wanda zai shiga wato ainihin damuwarsa a cikin ransa ko da hawaye sun fito ba matsala bane don manzala ta sama yayi kuka amma ya dinga faɗa wasu maganganu ya dinga awwa irin na jahiliya mazala ta sama ce wannan baya tare da mu baya kan ainihin hanyar mu idan mutum yayi haka amma don kai zuciyanka ta yi bakin cikin rasuwan ka ji hawa yana fita maka wannan ba matsala bane mazala sama yayi haka wata mata ta aika mazala ta sallama cewa ya zo faɗanta yana cikin damuwa yana cikin gargara alaman zai rasu yazo zo manzo ya aika mata yace aje a gaishe ta amma a ce mata tayi hakuri kuma ta nemi ladan wato wannan musiba da zai same ta na rashin ɗanta. kuma Allah ta'ala inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa wa indahu wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma Allah ne ya baki kuma shi zai karba kuma kowane abu yana da ajali sai ta sake aika masa tana hada shi da Allah don Allah ya zo hankalinta ya tashi lalle ka ga alaman kaman zai rasu shikenan sai manzo Allah sa sama sai zo yana zuwa da ya dauki wannan yaron ya ga ransa na sama yana kasa yana kokarin fita shikenan sai kama kuka sai idanunsa kawai shal-shal-shar hawaye sai Sa'ad bin Abi Waqqas ya ce ya Rasulullahi kai din ma kai ma zaka zubar da hawaye ma'ana kai ma zaka yi kuka sai manzo sama ya ce hadhihi rahmatun yaj'aluha Allahu azza wa jalla fi qalbi man sha'a min ibadi wannan rahama ce wanda Allah ta'ala yake sanya ta a zuciyan wanda ya ga dama a cikin zukatan bayinsa wato ya ga abun tausayi ya ji idonsa wato ainihin yana zubar da hawaye yace inna ma yarhamullahu min ibadihi ruhama Allah yana tausaya wa masu tausayi ne daga cikin wato ainihin bayinsa to kaga kuka zaka iya yi na hawaye amma banda kukan sauti sai dai idan sautin yana rinjayanka ne wato kana kokarin danne sautin amma sautin kuma yana fitowa kana kokarin danne shi yana fitowa to wannan baka da laifi kamar yadda ya faru a rasuwan Hamza babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka kashe shi a yakin Uhud yayi shahada wanda Washi bin Harb aka dauki kwangilansa Jubairu bin Mud'im shine mai gidansa yace ni abin da nake so kawai shine ka kashe Hamza in ka kashe shi zan kinta ka ka zama da sai da ainihin mashin sa shi kuma ba wanda yake nema yakin Uhud sai Hamza shikenan yana fakon Hamza Hamza yana ta kashe kafirai yana ta kai amma sai da ya lallaba ya cuke shi da mashin sai ya ce shi mutumin Habasha ne ya iya harbi da mashi idan ya seta ya jefa mashinsa to baya kuskure kiga nan kuma zai same shi a cikin kayan cikinsa sai kayan cikinsa ya zuga ne ya fadi ya rasu to wannan abu hankali ya tashi a lokacin sabai sun yi ta yin kuka manzala ta sama shi ma ya kuka da sababin wannan wanda har Hassan bin Sabi yake cewa bakat aini fa hukka laha bukaha wa ma yughni al-buka'u wal awilu ala asadil ilahi gadata qalu أحمزة ذاكم الرجل القتيل أصيب المسلمون به جميعا هناك وقد أصيب به الرسول صلى الله عليه وسلم yace idona yayi kuka kuma lallai idona ya cancanci yayi kuka din amma kuka na hawaye kuka na ihu da kuka na wayyo Allah na sauti yace wannan baya wadatar da komai yace a safiyan da aka ce an kashe zakin Allah aka ce ai Hamza dan Abdul Muttalib shine aka kashe babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to a wannan ranan fa musulmi duk sun ji a jikinsu hankalinsu ya tashi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma hankalinsa ya tashi da wannan rasuwa saboda Hamza yana daga cikin wanda Allah ta'ala ya karfafa musulunci da sabbin musuluntansu a lokacin da ya musulunta shi da na Umar a shekara daya bayan manzo Allah ya shekara shida yana gugurmaya a lokacin aka samu izza da daman da za a iya bayyanar da musulunci suka fito a fili suna bayyanar da addinin musulunci a lokacin suka dakuce wato barazana na su Abu Jahal da sauran ainihin manya-manyan kafirai saboda haka yake ana ce masa zakin Allah saboda ainihin gurzo ne musamman a wurin yaki yana jiwa kafirai ciwo kwarai da gaske kamar yadda ya faru a Badar da kuma yakin Uhud din to shi yasa an shiga tashin hankali kwarai da gaske to amma duk tashin hankalin da zaka shiga idan an maka rasuwa to ba za ba zai kai ga ka dinga ihu kana yaga rigan jikinka ko kana faɗan wasu kalmomi wanda za su dawo maka fushin ubangiji subhanahu wataala sai yasa duk yanda da dai dole kai hakuri din fa sabran fi majalil mauti sabran fama nailul quludi bi mustaqai kai hakuri dangane da al'amarin mutuwa kai hakuri babu fa wanda zai dawama a nan duniya wanda bai mutum ba ma shi ma ya kama ainihin hanyar mutuwa kuma idan ka ki kai hakurin dole dai hakurin zaka yi don dan uwanka ya riga ya tafi kuma babu ran da zai dawo as-sabru aula fa ilayhi tarji'u fa bihi fa huwa alayka anfa'u hakuri shi yafi domin in baka yi hakurin ba ma dole zaka dawo kai hakurin to ka fara da hakurin shi yafi alkhairi tun farko kar ka daga hankalinka ka maida ka zuwa ga ubangiji subhanahu wataala Allah ne yake jarraban bayinsa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina cewa la zalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yalqa Allah azza wa jalla wa laysa alaihi khati'a wato mu'mini bai gushe ba wato Allah na jarrabansa mu'mini namiji ko mace dangane da kan kansa Allah ya jarrabe shi akan kansa ya tsora masa wata masifa ko tsora masa masifa a dukiyarsa ko kuma a ɗansa Allah ya karɓi rayuwar ɗansa ko wani masoyinsa yana ta tafiya haka har ya hadu da Allah subhanahu wata'ala bai da laifi kenan kafara ne wato ainihin ubangiji subhanahu wata'ala yake yi maka idan Allah ya jarrabe ka da mutuwan wanda kake so wato Allah zai kankare maka zunubanka shi yasa yazo a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace idan Allah ta'ala ya karbi wato dan mutum shine safiyahu to bai da wata sakamako da za a yi masa sai dai aljanna aljanna ne kawai ita ce sakamakon sa in dai Allah ya karbi dan mutum yayi hakuri ya da al'amarin sa zuwa ga Allah to zai zama sakamakon sa aljanna ya zo a hadisi idan aka karbi dan mutum wato Allah ya karbi ran dan mutum mutum dan sa ya rasu wanda yake son sa masoyin sa ne idan mala'iku suka zo suka gama abin da za su yi sai Allah ta'ala ya tambaye su yaya kun karbi masoyin bawana kun karbi wanda bawana yake so samarata fuadihi qababtum ibna abdi wa samarata fuadihi kun karbi ainihin dan bawana wanda kuma shine abun farin cikin sa in ya ganshi ya ji dadi a ce wannan dan sa ne kun karba sai su ce mun karba sai ce ma za qala abdi me bawana ya faɗa kuma ya fi su sani abun da bawa ya faɗa sai su ce sha abun nan hamidaka wastarja'a wato ya gode maka kuma ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya mun da zaka ba zaka ce alhamdulillah ala kulli hal mun gode wa Allah a bisa kowane hali wato duk musiban da bata taba addinin ka ba ai tana da sauki ka gode wa Allah ta'ala da ya tsaya akan danka bai taba maka addinin ka ba sannan ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka yadda Allah ne tsora maka kuma Allah shi zai yayi maka kuma kai ma zaka koma zuwa ga Allah subhanahu wataala idan mala'iku suka bada wannan bayanin cewa haka bawan Allah ya faɗa lokacin da aka ɗauki ran ɗansa sai Allah ta'ala ya ce ibnu li abdi baitan fil janna wa sammuhu baital hamdi wato ku gina wa bawa na gida a aljanna kuma ku ambaci wannan gidan gidan yabo gidan godiya don ya gode wa Allah subhanahu wataala saboda haka wannan shine abin da ainihin mutum zai yi daukan mataki manzala ta sama yace duk wanda wani musiba ta same shi to ya bawa kansa hakuri da musiban da ta same ni idan danka ne ya rasu to ai dan manzala ta sama ya rasu idan ainihin matarka ne ta rasu to matarsa ta rasu idan idan ba iyaye ne suka rasu shi ma iyayensa sun rasu sannan in aboki ne abokanansa sun rasu in baffano ne ga irin su Hamza duk wani dan uwanka da ya rasu to dan uwan manzo Allah sa sama ya rasu shikenan sai ka ba wa me ka ba kanka hakuri da wannan sannan uwa uba kuma duk yanda kake son mutum dan uwanka ne babanka ne matarka ne abokinka ne a shari'ar musulunci ba a yadda ka so shi sama da yanda kake son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda kai mumini ne wato a dukkan ƴaƴan adam gaba ɗaya ƴan adam ko mutane ba wanda kake so in kai mumini ne sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to manzon Allah ta sama shi da kansa ya rasu kuma an haƙura to wane ne kuma zai rasu ba za ka yi haƙuri ba walau kanat ad-dunya tadumu li ahliha la kana rasulullahi hayyan wa baqiya da wani zai ragu da manzon Allah ne zai ragu to amma sabai sun shiga tashin hankali lokacin rasuwar manzo Allah sallallahu amma ya sa sun fasa addini ko sun faɗi wasu kalmomi wanda za su fidda su daga musulunci ko su nuna fushin su da ubangiji subhanahu wataala ba su faɗa ba an yi hakuri abun ya tafi haka saboda haka mutuwan wanda kake so babban bala'i ne amma haƙuri kuma shine mai, shine maganin sa kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ga Allah muke kuma ga Allah za mu koma sannan kace Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha Allah ka bani ladan musiba na ka mayar mafi alkhairi in mace ce Allah ya mayar maka mafi alkhairi da ne Allah ya mayar maka aboki ka samu wani dan uwa haka sai dai su iyaye ba a canja su su kuma mana Allah ya baka hakuri ka ci gaba da musu addu'a ubangiji ta'ala ya sa su zama yan aljanna kai ma ya sa ka zama dan aljanna ka je a aljanna gaba daya to wannan shine masifa ta farko da take samun dan adam mautul habib masifa ta biyu shine tulus Sukun. babbar masifa ta biyu wato shine dadewa ana jinya rashin lafiya mai tsawo ai ta neman magani ba magani ai ta bugawa a dauki watanni ko shekaru abin ya zama babu sauki to shi ma wannan hakuri shine maganin sa sawawun kai ne ko ni dan uwanka wannan masifan ta samu domin Allah subhanahu wataala zai kankare maka ka da sababin wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Bukhari ma yushibul muslima min nasabin wala wasabin wala هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاقها إلا كفر الله بها من خطاياه باب وني مصيفة musulmi ko مسلمي كون wahala وهلا كون رش اللافية كو baƙin ciki كو ɓacin rai كو وني cuta كو داموا kai har kayan da za ta soki mutum face Allah ta'ala kan kare masa zunubansa da sababin wannan sai kan masa zunubansa gaba ɗaya so da haka rashin lafiya kafara ne Ka kafaran zunubai ne to ba za ka damu ba wataƙila Allah ta'ala yana son ka je lahira ba ka da laifi ne kwata-kwata shi yasa ya dora maka wannan doguwar jinna Allah ne ya ɗora maka babu yadda ka iya kar kai fushi da shi kai haƙuri kuma Allah ya jarrabi wanda ya fi ka da doguwar jinya da doguwar rashin lafiya sawa'un in ma wani naka ne ba da lafiyan abun ya ƙi ta ya ƙi to Allah ya jarrabi wato wani annabi daga cikin annabawan Allah subhanahu wataala da doguwar jinnan da kila ta fita ka wato shine annabi Ayub alaihi salatu wassalam wanda mutum ne mai kudi mutum ne mai iyalai mutum ne mai 'ya'ya? mawadaci sosai komai Allah ya hore masa amma sai Allah ya jarabe shi da rashin lafiya kuma Allah subhanahu wataala da ya jarabe shi da rashin lafiya sai ya kwace masa dukkan wayannan abubuwan gaba ɗaya yayi hasaran dukiyansa gaba ɗaya yayi hasaran ƴaƴansa duk suka rasu yayi hasaran iyalansa suka rasu sai matarsa kwaya daya wanda take kula da shi rashin lafiya yayi tsawo ya kai inda ya kai tun yana iya fita har ya zama baya iya fita rashin lafiyan da ta kai shekara uku a wata riwayan a wata riwayan shekara bakwai kai a wani hadisin shekara goma sha takwas yana rashin lafiya abin nan abu ya ƙi ya ƙi cinyewa tun ana zuwa ana gaishe shi har aka daina zuwa ana gaishe shi ka san idan rashin lafiya ta farko farko in mutum yana da jama'a zaka ga wannan ya shiga wannan ya fita har jama'a ma su yawa wani suna haduwa da wasu amma yau da gobe in jinya ta yi tsawo sai ka nemi mutanen ka rasa su kuna gari ɗaya sai kai shekara baka je ka gaishe shi ba amma in abu ne ta kai za ka ga kwana biyu ban gaida ne ba bari in je in gaida ne to annabi ayub sanda mutane suka kaurace masa akwai su 'yan uwansa guda biyu da da suka tsaya suna jinyansa ka san duk za a watsa a barka sai 'yan uwanka kawai daga 'yan uwanka sai matarka sune za su ci gaba da jinyanka to sai yan uwansa guda biyu sai suka tsaya suna jinyansa su ma da jinya ta yi tsawo sai ɗayan su ya ce kai wannan mutumin akwai laifin da yi wa Allah ta'ala ya yi wani babban laifi ne wa Allah ta'ala shi yasa har yanzu Allah ta'ala bai yaye masa wannan bala'in ba shi kenan su ma a ƙarshe suka kosa suka daina zuwa wurinsa duk suka ƙaurace masa kai san da ya zama ko ina a gabar jikinsa akwai cuta in banda harshensa da zuciyarsa kawai zuciyansa ne da harshensa kawai shi ne wanda babu cuta a jiki wannan kuma domin ya zama aqidansa tana nan sannan kuma yana ambaton Allah subhanahu wataala ba ya iya komai amma bai daina zikirin Allah subhanahu wataala ba yana ambaton Allah da harshensa aka watsa aka shi sai matarsa ita za ta zo ta kawo masa abinci ita za ta dinga masa hidima duk tana zuwa lokaci ba lokaci ita ma tana duba shi ba wai a wurinsa take kwana ba an faɗi wasu ƙisoshi wanda malamai sun tutture su cewa a an je an yadda shi a juji a tuka ta ciccinye waye duka dai wannan Muhammadu Aminu Shanke yana cewa bai dace da a danganta wannan ga annabin Allah ba tunda ba wahayi bane ba Qur'ani ne ba hadisi ya faɗa ba a ce har ya kai ga an je an jefar da shi a juji kawai ya abin nan ya walakanta amma dai jama'a kan sun ƙaurace masa sai matarsa ita kai to sai da waɗannan shekaru uku ko shekara bakwai ko shekara goma sha takwas yana wannan jinya ne to shikenan wata ran matarsa sai ta dade shi dai yana zikirin Allah mai da al'amarin sai zuwa ga Allah ta'ala wata ran matarsa sai ta dade bata zo ba sai fushi da ita yace idan ta zo sai ya mata bulala dare wasu malayan suka ce a'a shedan ne ya hadu da matar sai ba ta wasu tsubbace tsubbace wasu magunguna sai ta kawo masa yace ai shi mai magani ne gashi gashi kije ki ba mijinki wannan in ya sha zai warke shi kuma ana kawo masa tunda annabin Allah ne sai ya gane aka masa ya gane shikenan sai ya fushi da matan yace sai ya mata bulala dari to shikenan ana nan matar wata ran sai ta yi jinkiri sai bata zo ba sai rasa yadda zai yi ga yana buƙatar shan ruwa yana buƙata mi a sa masa ruwa a bakin sai sha shikenan can sai Allah ta'ala sai masa wahayi sai wannan jinkirin zai zama alkhairi sai Allah masa wahayi yace dan motsa kafarsa haka ya dan buga ta a ƙasa ko da ba ya motsa a lokacin Allah sai ba shi iko yace ruwa zai bubbugo in ya bubbugo din nan ka sha sannan kai wanke jikinka da shi nan sai ga ruwa bubbugo da ya sha wannan ruwan sai ya zama duk wani ciwo na cikin sa ya warke da ya zuba ruwan a jikin sa ya wanka sai ya zama duk wani ciwo da yake zahiri shi ma ya tafi saboda haka sai warke zahiran wa batinan nan sai tashi ya kama hanya zai tafi gida sai ya haɗu da matarsa za ta je wurin wurinsa tana sauri ta makara da ta haɗu da shi ta kalle shi ta ce kai bawan Allah ina labarin annabin Allah nan da Allah ya jarraba ina labarin sa ni ban taba ganin mutumin da ya kama da shi irin ka ba bata gane shi ba Matar sai saboda an dade ana jinya duk komai sa ya dawo irin na shikenan sai ta aini ne shikenan sai suka juya suka tafi to Allah ta'ala ya yaye masa wannan bala'i ya tabbata akan imaninsa da haƙurinsa kuma Allah ya dawo masa da iyalinsa gaba ɗaya da dukiyarsa kamar yadda ya zo Qur'ani wasu malayen suka ce dukiya ka san Allah zai iya dawo maka da ita ko ba wacce ba kuma duk ne babu bambanci to amma iyalenka idan aka ce wasu ne aka kawo maka ba wa'ancan ba har yanzu dai kana tunanin wa'ancan din ƴaƴanka wasu sun tafi Allah ba ka wasu ƴaƴa ba za ka rabu da tunanin wa'annan ƴaƴan ba iyalenka sun rasu ka auri wasu duk dai kana tunanin wa'ancan to wasu malayen suka ce Allah ta'ala tun da ya faɗa yace ya bashi ya dawo masa da iyalensa da dukiyarsa suka ce ya sake raya masa wa'incan iyalensa ne matansa da 'ya'yansa ya suka sake dawo ya sake ci gaba da rayuwa da su don wannan shine cikan farin ciki kenan saboda haka Allah ta'ala mayar masa komai da komai na dukiyarsa da iyalensa da ni'imominsa da lafiyarsa me yasa ya samu wannan saboda haƙuri shi yasa Allah ta'ala ce inna wajadnahu sabiran ni'mal abd innahu awwab mun sami annabi ayyub mai haƙuri ne madalla da bawa mai haƙuri mai komawa ne zuwa ga Allah subhanahu wataala in bala'i ya same ka ka koma zuwa ga Allah ta'ala sannan ka zama mai haƙuri ka zama mai haƙuri shikenan yau da gobe dai in Allah ya da Allah zai nuna maka ikonsa in ma ka mutu da wannan ciwon dai to ka ci riba don ka sababin ciwon ya sa kai ka koma zuwa ga Allah ta'ala annabi ayu zikirin Allah ya ci gaba da yi shi sa Allah bai bai jarrabe shi da harshen sa ba kai ta zikirin Allah ko da ba za ka iya tashi kai nafila ba za ka iya yin zikiri kai ta zikirin Allah subhanahu wataala kai hakuri akan masiban kai da Allah ya dora ma shi zai yayi maka shikenan sai Allah ya maka gata so da haka Allah ta'ala ya masa ainihin wannan gata to doguwar rashin lafiya akwai tashin hankali a ciki dogon jinya to amma mu ta hakuri shikenan kuma sannan in ya tina Allah ta'ala ya jarrabi annabin Allah da irin wannan to ai shikenan sai ya sauƙaƙe wa kansa sannan kuma ka iya sani yanda Allah yake jarraban annaba fiye da naka ne in Allah ya ɗora maka ciwo ko da sunansu iri ɗaya da na annabin Allah to na annabin Allah ya fi zafi akan naka ya fi raɗaɗi akan naka shi yasa manzala sallama yana koka ciwon kai wara asa kai kaina shi gina sai a tambaye shi aka tambaye shi aka ce ya rasulullahi kai kan kama ana tsora maka ciwon kan da ya fi namu yace ni ana tsora min zazzaɓi kai ana tsora maka zazzaɓin da ya fi namu yace ni ana tsora min zazzaɓin mutum biyu ne inni la'u'aku kama yu'aku rajulani minkum ana tsora min zazzabi kamar yadda ake tsora mutum biyu zazzabi so da ka zazzabin mutum biyu ake tsora masa sallallahu alaihi wasallam to amma wannan me yasa saboda Allah ta'ala ya ɗaukaka darajarsa ne ko don ya ɗaukaka darajarsa so da ka in kana da matsayi a wurin Allah ta'ala sai Allah ya jarrabe ka mana idan Allah yana so ya ɗaukaka darajanka sai ya jarrabe ka mihanul fata yukhbirna an fadlil fata annaru mukhbiratun bi fadlil anbari ni wato jarraba da Allah yake wa dan adam wato yana yi masa ne don ya daukaka darajarsa suna nuna darajar dan adam din kamar yadda Allah ta'ala ya kaddara turaren wuta ba za ka gane muhimmancin sa sai ana kona shi da wuta hayakin na tashi yana tashi sai ka gane abu ne mai kima amma in itacin haka kawai ka gani ba za ka dauke shi abu ne mai kima ba to haka dan adam Allah ya jarrabe shi tun Allah ya jarrabe ka da rashin lafiya musamman mai tsawo to ka kaddara Allah yana son ya ɗaukaka ka ne Allah yana so ya kankare maka zunubanka ko kuma ya waita maka ladanka idan baka da zunuban sai mu taimai da al'amarin sai zuwa ga Allah ta'ala tunda Allah ya jarrabi annabin Allah ma ballanta na kai kuma ana jarraban annabawa da ciwo mai yawa wani daga cikin sahabbai da aka faɗi falalan rashin lafiya yace ya rasulullahi ka roƙa mini Allah ya dora mini zazzabi har na mutu amma zazzabin da ba zai hana ni yin ibada ba shikenan kuma aka roƙa masa sai zama yana tare da zazzabi amma zazzabin da kullun jikinsa da zafi har ya bar duniya saboda falalan ne rashin lafiya rashin lafiya to sai dai mutum bai zai roƙa wa kansa irin wannan ba domin baka sani ba ka iya haƙuri ko ba ka iya ba saboda haka ba roƙa wa kanka bala'i ba zai yi wa ka roƙi bala'in Allah ya jarabe ka kuma ka kasa haƙuri sai ka je ka samu matsala a aqidanka ko matsala a addininka ke sa sai na Abubakar yake cewa la an u'afa fa ashkur ahabbu ilayya min an ubtala fa asbir a bani lafiya na gode wa Allah ta'ala shi yafi min akan a jarrabe ni da rashin lafiya na yau kuri saboda in Allah ya jarrabe kan baka sanya abin da ya zama ba to ba za ka roƙa wa kanka ba ko ka jawo wa kanka amma in ya same ka fa shikenan sai ka yi haƙuri din sai zama daraja a wurinka to wannan shine tulus suqum abu na gaba alfaqaru shadid wato masifa ta uku shine talauci mai tsanani talauci mai tsanani Allah ya jarrabe mutum da shi shi ma babu yanda ka iya sai dai kai haƙuri kawai kuma wannan abu yana da daraja a wajen Allah ta'ala wato haƙuri bai da abin nan ladansa bai da iyaka inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah yana tsorawa ainihin wato yakan bada sakamakon haƙuri ba tare da hisabi ba to al-faqiru sabir wato talaka wanda yake ainihin mai haƙuri yana da daraja a wajen Allah subhanahu wataala kamar yadda mawadaci mai godiya wa Allah subhanahu wataala yake da daraja a wajen Allah subhanahu wataala Allah ya baka wadata kana godiya wa Allah ma'ana kana ciyar da dukiyarka a inda ya dace kana sarrafa ta yadda shari'a ta ce a sarrafa ta shine ma'anan ka gode wa Allah ko taimako a cikin al'amarinka to sai malamai suka yi sabani da mawadaci mai godiya wa Allah da talaka wanda yake hakuri akan talaucin talaucinsa wa yafi daraja wasu suka ce talaka ya fi daraja don shi Allah ya tsora masa bala'i ya yi haƙuri wasu suka ce a'a mai kudin mai kuɗi mai godiya wa Allah ya fi daraja saboda mai Allah ya bashi dukiya ya bashi wadatan da zai iya lalacewa zai iya sabon Allah yinda ya ga dama amma ya hakura bai sabi Allah bai gode wa Allah akan dukiyar ya aiwatar da ita inda ya kamata amma shekul islami taimiya da ya zo riba rigiman yace da talaka mai hakuri da mai kuɗi mawadaci wanda ya fi daraja shine wanda ya fi tsoron Allah a cikinsu saboda inna akramakum a taƙaƙo Wata wanda ya fi ku tsoron Allah shine ya fi ku daraja a wajen Allah subhanahu wataala to amma in ka koma rayuwar annabawa da rayuwar magabata dukkanin su Allah ya jarrabe su da talauci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin da yake kyauta da garkin dabbobi ko garke biyu duk dukiyar da aka bashi yana bayarwa ya fi kowa kyauta ba wanda ya kai shi alkhairi amma Aisha tace ana kwana uku ba tsora abinci a gidansa ba kwana uku ba abinda suke ci sai dibino da ruwa babu abincin da za a dafa a ci manzo Allah sallallahu yakan daure dutse a cikin sa saboda yunwa ya dau duwatsu guda biyu daya a nan gefe daya a nan gefe ya daure saboda yunwa yake yunwa fatar fatar cikin mutum tana bugawa da hanjinsa sai dinga jin wani radadi to sai sa duwatsu sai ya daure saboda yunwa sallallahu alaihi wasallam kaga wannan talauci ne mai tsanani sabon manzon Allah sukan ci ganye a halin tafiya sukan ci ganye kamar yadda dabbobi suke cin ganye saboda ninwa saboda talauci a yakin handa duk an shiga damuwa da talauci manzala ta sallama ya daure ainihin cikinsa da ainihin duwatsu sahabbai kowa yana jin yunwa amma duk da haka kuma suna tonon wannan ramin kada kafurai su zo su afka musu san da aka samu su Alha, su irin su jabir suka dan yanka dan akuya aka je manzo Allah yayi tofi aka sawa ainihin wato naman akuyan albarka kowa da kowa zo ya ci wato ainihin ya koshi saboda haka jarrabawa kala kala shi yasa da aka saukar da summa latus'alunna yawma idin anin na'im za a jarrabe ku ranar za a tambaye ku ranar alkiyama dangane da ni'imomin da Allah ya muku haka Allah ta'ala ya faɗa da aka saukar da wannan ayan sai sahabban manzala sun suke tambayar manzala suka ce ya rasulullahi wa an ayyi na'imin nus'al ko ne ni'ima kuma za a tambaye mu <laughs> wani nima muke ciki ya rasulullah wannan bala'in ma hiya illa al-aswadan yace bakake biyu fa muke amfani da su wato dibino da ruwa mu ci dibino mu sha ruwa ba ma samun abinci da fefe ba ma samun shinkafa ko tuwo ko ainihin firfesu ko wani nama da za a ci gashashen nama ko duka babu suka ce dibino da ruwa ne sannan ga abokanin gabanmu kullun suna tinkaran mu suna son su cutar da mu ba ma barin takuban mu ba sa barin kan kafadan mu saboda ma'ana in ka aje takubin ka wani zai iya kashe ka ma'ana kullun cikin tsoro muke kuma cikin talauci muke ya rasulullahi wani ni'ima kuma za a tambaye mu manzala ta sun ce inna zalika sai kunu tabbas kuma sai an tambaye ku wannan ruwan da kake shan shi ma sai an tambaye ka ni'imar da kake abin nan abin nan dibino da kake cin za a tambaye ka bacci da kake yi ni'ima ne za a tambaye ka iskan da kake shaka da numfashi nima ce Allah zai tambaye ka za ka nimomin Allah kuma ba za a rasa su a jikin dan adam ba na dai yana mana irin tsanani da halin tsoro da hali na talauci irin wanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke ciki kuma suka haƙura da hakan suka haƙura da hakan ne haka ake rayuwa haka magabata suka ra irin su Imam Ahmad ina baka labarin talaucin su zaka yi mamaki talauci rayuwa ibnu juz yace in ana buga misali wanda suka rayu cikin talauci kuma bai hana su su yi ilimi su ba da ilimin ba to za a ba da misali da Ahmad bin Hanbal Imam Malik wasu ne suke daukan nauyinsa duk rayuwarsa har ya gama wasu ne suke daukan dawaniyar rayuwarsa bai da komai saboda haka Allah zai jarabe mu da yunwa da da da talauci mai tsanani amma me za mu yi shine mu yi hakuri mai da al'amari zuwa ga Allah tunda kai baka isa ka azurta kanka ba ai inna Allah huwa razzaqu dhul quwwati matin Allah shine mai azurtawa to sai kai hakuri sannan kuma kada ka je kai asaran imani ka kai tamanin wai wani ne ya tsora maka wannan talauci idan kai haka ka tsora ka ka, ka wa kanka lokaci kamar yanzu halin da muke ciki na kunci da tsanani na rayuwa wasu suna neman wai su dora wai shugaban kasa wai shine yake shine jawo mutane wannan bala'i sai ka ji mutum yana cewa yanzu bu kwanon shin kwanon masara kaza buhun masara kaza ah, to shi yake noma masara ne yake sayarwa haka wannan Allah ta'ala ne ya koro wannan bala'i to amma mutum sai ya manta da Allah duk wani kuncin rayuwa wanda kuma ba kasan nan kawai ya shafa ba ya shafi duk duniya ne matsalan da ake ciki duk kasashen da suka dogara da man fetur sun shiga matsala saboda man fetur ya faɗi a duniya danyen mai ya faɗi sun shiga damuwoyi daban-daban suna ta neman mafita yanzu bai kamata a dogara da mai ba ya kamata a ɗauko su hanyoyin daban saudiya suka ƙara farashin mai tuntuni a ƙasarsu abun nan faɗuwar dala dala ta zo ta faɗi kayayyaki suka yi tsada da sababin faduwan faɗuwan naira nake son ce naira ta faɗi dala ta tashi ta ninka kayayyaki suka yi tsada wai kai kuma sai ka zo ka ce wai wani ne zo wani ne kawo maka wannan yanzu shugaban kasa shi ya je ya karyar da dala ya bune ya daga dala ya karyar da naira sannan shi ne ya sa ainihin man fetur ya yi ƙasa, ba shi ba ne. kuma wannan faduwan neran ba mu kaɗai ne, sauran ƙasashen musulmi da yawa kuma haka ne Egypt da junai ɗari biyar ne dala ɗari yanzu junai dubu ne da wani abu su ma irin yadda ta faru da mu ta faru haka sauran ƙasashen to duka wannan matsaloli sannan damuna ruwa ya zo ya ɗauke bara da wuri amfanin gona bai yi kyau ba a Najeriya a wurare da yawa amfanin gona kuma in bai yi kyau ba ai ba za a same shi da yawa ba in yayi karanci kuma dole ne a ƙarshe zai zo yayi tsada so da haka abinci sai yayi tsada manoma sun san da wannan daga kuma zo kana tsora wani wai shine shine shine shine dawo maka kana neman ka bar Allah subhanahu wataala da zaka yadda Allah ne ya jarrabe ka ka yi hakuri ka koma zuwa ga Allah ta'ala sai ka samu lada ka samu mafita amma in ka dogara kake ci ganin wani ne yi maka to wannan ka kauce ka'ida ta addinin musulunci shi yasa manzo Allah ta sama yake faɗa ubangiji ta yana faɗa cikin hadisi kudusi la tasubbu dahra wa ana dahru uqallibu al-layla wan nahar Allah ta'ala ya ce kar ku zagi zamani sai ce wannan zamani ya kawo mana kaza wannan masifa ta zamani wannan kaza kaza Allah ta'ala ya ce ni ne zamani don ni nake jujjuye dare da rana in ka zagi zamani to ka zagi Allah ne subhanahu wataala to in ka zagi wannan mutum yana iya ƙoƙarinsa yadda yanda zai kawo maka sauki yanda talaka zai ji daɗi, iya dabarunsa sun ƙare, ƙarfinsa ya kare kai kuma sai ka zo ka tsora cewa wannan bala'in shine ya jawo maka kuma alhalin Allah ne ya kawo shi in ka zage shi ka zage Allah ne subhanahu wataala yasa ubangiji ta dace kar ka zagi zamani yace ni ne nake jujjuya dare da rana ni nake saukar da bala'i ni nake saukar da ni'ima saboda ka kamar da al'amarin ka zuwa ga Allah ta'ala yasa imamu shafi yake cewa na'ibu zamanana wal aibu fina wa mali zamanina aibun siwana wa nahju zamana bi ghairi aibin walau nataqa zamanu lana hajana walaysa dhi'bu ya'kulu lahma dhi'bin wa ya'kulu ba'duna ba'dan iyana yace muna aibanta zamani zamani fa mu ne zamanin zamani bai da aibi mu ne muke da aibi aibin matsalan wurinmu ne duk bala'in da ya same mu na talauci da yunwa da shiga halin kakani kai da tabarewan abubuwa musamman ma a lokacin da aka samu shugaban da ana masa kyakkyawan zato zai kawo sauki zai yi gyara kuma aka zo aka samu wannan bala'in kaga a lokacin ne zaka maida al'amarin zuwa gare mu cewa laifin daga wurin mu ne wa ma asabakum min musibatin bima kasabat aydikum wa yafu an kaseer Allah ta'ala ce duk bala'in da ya same ku kuka jawo kanku Allah ma yana yafe da yawa ne shi yasa shikenan lokacin da kuke ganin kun samu canji yanzu kan za a walwala za a samu matsala irin yadda ake satan kudaden gwamnati yanzu ba za a samu daman wannan ba za a yi wa talaka aiki shugaban da aka zaɓa ba duniya ne ta dame shi ba ya rike shugabanci wurare daban-daban ba a kama shi ya cuci gwamnati da naira guda ɗaya ba yanzu za a samu sauki kawai sai Allah zai jarrabe ka kuma da faduwan man fetur a duniya danye mai ya faɗi dama da shi aka dogara kashi 90 cikin 100 da shi aka dogara shi ke mai ya faɗi Allah ya jarrabe ka da dala kuma ta tashi kuma galibi kayayyaki daga waje ake kawo su Nera ta yi ƙasa Allah ya jarabe ka da damuna amfanin gona bai yi kyau ba abinci ya yi tsada kaga wannan matsalar sai ka mai da shi zuwa gare ila zunubanmu ne da rashin godiya wa Allah subhanahu wataala shi ya ja mana wannan ko kuma mun bar dogaro ga Allah subhanahu wataala mun dogara da Buhari mun sake Allah wai Buhari shine zai mana komai Buhari Allah ne dan adam ne dan adam kuma tara ne bai cika goma ba kuma dan adam ajizi ne dan adam akwai abubuwan da dole ne mi ya yi su ya buga buga kuma wallahi bai zai iya yin su ba to buhari dan adam ne duk da kake mara kyakkyawan zato kuma ajizi ne bai zai iya maka ba Allah shine wanda yake da iko akan komai inna Allah ala kulli shay'in qadir shine wanda azizun ba abun da yake gagaransa gagarau ne shine zai iya maka komai to kai sai ka dogara da shugaban kasa shine zai maka ba Allah ne zai maka ba ka ka sake Allah sai Allah ya jarrabe ka sannan dan adam tara ne bai cika goma ba bai san me zai je ya dawo ba tunaninsa kaɗan ne zai iya ya tsara abu yana ga shine mafita wannan tsarin nasa shine mafita sai kuma ya zo ya zama wannan tsarin da yayin fa ƙara wahalar da jama'a ma zai yi shi bai sani ba a iya iliminsa in ya tsara abu kazan nan to an samu sauki sai ya zama wannan tsarin ko da bai san gaibu ba ai shi ba Allah bane wannan tsarin kuma a sai hanya ce ma ta ƙara mutane wahala to ba za ka masa uzuri ba amma Allah ta'ala da ya san gaibu shine wanda ya san me zai je ya dawo to ka dogara ga Allah subhanahu wataala kar ka dogara da wani shugaban kasa ba Allah bane Allah ta'ala shine mai komai shi sababi ne kuma shi ajizi ne kuma dan adam ne tara ne bai cika goma ba duk iya tunaninsa da kwakwalwansa dole yana da wasu wani sun tunaninsa wanda ba haka bane shi ma bai sani ba shi kuma zai yi su da kyakkyawan manufa ya wani tsari da kyakkyawan manufa don talaka ya ji daɗi kuma sai Allah ya jarrabi talakawa da sababbin wannan tsari musamman idan suka sake Allah suka rike shi suka sake Allah suka dogara da gwamnati ko shugaban ƙasa shine zai musu abu su da haka mu koma zuwa ga Allah subhanahu wataala kar mu je mu yi asaran imanin mu kar ka je kai asaran imaninka ka je kana zagin wani alhalin kana zagin Allah ne subhanahu wataala don Allah shine mai yin komai kuma idan irin wa'annan shugabannin ba su gyara ƙasa ba to ƙasan har abada ba ta gyaru ba wannan kuma ya zama matsalan mu ne sai mu tuhumi kanmu kawai mu tuhumi kanmu wanda kowa ya yarda har makiyansa sun yarda cewa yana da kyakkyawar manufa yana son talaka da alkhairi sai zama bai iya gyara ta ba to ba muka mun shiga uku ba na koyi hanyar ƙaura ka ƙaura ma ka bar ƙasan kawai na'am ka koma wani wuri daban kuma ka rayu kaga matsalan ba daga wurinsa bane kenan to saboda haka talauci mai tsanani Allah ne yake kawo shi ka mai da al'amarinka zuwa ga Allah subhanahu ta'ala, sannan abu na gaba daga cikin masifu akwai almar'atu sharira wato mace wacce ba ta gari ba idan Allah ya hada ka da mace wacce ba ta gari ba to rayuwarka ba za ta yi dadi ba rayuwarka za ta jirkici domin mata suna da makirci Allah ta'ala yace inna abinna inna kaida shaytani kana da'ifan wato makircin shaydan me me rauni ne sai kuma yace inna kaida kunna azim su ko mata yace makircin ku babba ne kenan makircin mata fi na me yafi na shedan so da haka mace in ba ta gari bane Allah ya da ka da mace shedaniya to tafi shedan shedanci shi yasa mai adiyatul mudi yake cewa wa mar'atu su'i kashaytani suhbatuha wa fihi malqulfu fil itlaf wan niqam yace mace wacce ba ta gari ba wato shedaniyan mace zama da ita kamar zama da shedan ne yace malamai sun yi sabani da shedan da mace wacce ba ta gari ba wacce tafi halakar da mutum wacce tafi halakar da shi an yi sabani a kan wannan wato mace in ta gari ne rayuwa takan yi daɗi kamar yadda manzo sama a ce ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah duniya akwai jin daɗi a cikin ta amma mafi alkhairin jin daɗin duniya shine ka samu mace ta gari in ka umarce ta ta yi in ka hana ta tabari bari in ka kalle ta tai farin kai farin ciki tana yi maka hidima ko ka ce tai ko baka ce tai ba za ta yi duk abin da ya dace ta sani ta san me kake so tai yi maka ta san me ba so tabari bari ta san abin da ya kamata a maka da abin da bai kamata a maka ba wannan idan ka aure irin ta zaka ji daɗin rayuwarka amma in aka akasin haka ne i ba zan yi ba bari ba zan bari ba sai rashin ladabi sai zagi sai tonon asiri sai cutarwa abubuwa kala-kala ta kiɗima maka rayuwarka gaba ɗaya to idan ka shiga cikin wannan kuma yana daga cikin manya-manyan masifin duniya ta tona maka asirinka ta ɗaiɗaita maka rayuwanka ka kasa samun kwanciyar hankali kaga mutum yana tafiya yana magana shi kaɗai kuma ba wani abu bane matarsa ne kawai ta caza masa kai ya shiga matsala ne kaga in ya fita daga gidansa yana tsoron dawowa don in ya dawo ya dawo cikin tashi hankali <coughs> in kuma yana cikin gidan Allah Allah yake fita saboda masifan ta ishe shi idan matarsa ta yi tafiya dan kwanaki kaɗan za a ga jikinsa ya canja za ga ya fara kiba yana dan haske saboda ya rabu da bala'i da ta dawo kuma shikenan ya shiga taitayinsa sunan shine almar'atu sharira kenan to amma Allah ya jarrabi mutum da irin wannan matar zai iya daukan mataki mataki na tarbiya mataki na fada mataki na ainihin nasiha da matakan da ubangiji ala ya fada a dauka na ƙauracewa na duka da sauransu duka dai gurbe gurgudon laifin gurgudon yadda za a yi in Allah ya taimaka sai ta gyaru in ko ba mai gyaruwa ba ce abu a hannunka yake in za ka iya sake ta sai ka sake ta domin rayuwarka ta zama mai ta koma daidai a cikin siti. domin Allah ta'ala ya baka dama shi yasa aka shar'anta saki to amma inda masifan take za ga wani ba zai iya sake matar ba wallahi mutum yana zargin wai matarsa za ta sa masa guba ni na ga mutum za ta sa masa guba an hana shi ya ci abincin matar kuma shi ma yana da ne lallai za ta kashe shi bai zai ci abincinta ba saboda haka sai dai yana cin abinci a unguwa ko in matansa biyu ne dai ɗaya gida yana cin abinci ba zai ci abincin wannan matar ba ya tabbata in ya ci za ta sa masa guba zai mutu amma kuma ba zai iya sake ta ba kuma har ya mutu yana tare da ita kuma ana zargin shi ne kashe ta abin nan ita ne ta kashe shi Ka ga babban bala'i kenan ga masifan amma ba za ka iya sakanta ba saboda me wasu tsubbace tsubbace da tai da wasu tsafi da tai baka isa ka ce ka sake ta ba kuma kana cikin masifa to kaga wannan shine babban bala'in kenan baka ba za ka yi hukunci ba kai shine masifan duniya kenan to Allah yana jarraba mutane da irin wannan ya ga mutum rayuwarsa ta daidaita yana tsoron matan baya son a faɗi ta, sannan yana cikin tashin hankali kuma ba zai iya wa kansa magani ba irin wannan sai ka mai da al'amarin kai zuwa ga Allah Ka yi haƙuri shi ubangiji ta ala yakan jarrabi wasu da irin waɗannan amma ba tare da sun sani ba matan ha'intansu suke yi Allah ya jarrabi annabawan Allah guda biyu da mata waɗanda ba na gari ba Allah ya jarrabi annabi Nuhu da matarsa wanda ba ta gari ba wanda take zuwa idan ya je da'awa ya yi wa'azi ya tara mutane wa'azi ya tafi sai ta zagayo sai ta zo wannan wurin ta ce to kun san dai ni matarsa ne mijina ne na fi ku sanin sa to yana da tabin kai ne kar ku yarda da abin da yake faɗa duk inda je da waye ta je tauro ta ce yana da tabin kai ne matar safa wanda yake kwanciya da ita haka nan matan annabi lutu Allah ya aiko shi tabbatar da tauhidi ya kauda luwadi a alƙariyar sadum amma matarsa duk lokacin da aka yi bakin samari a gari ita ne take zuwa ta gaya wa ƴan luwadi cewa fa an yi baki ko annabi lutu ne yayi bakin za ta je ta faɗa ta ce ai an yi baki saboda haka su zo su yi lalata da su da shi mata biyu Allah ya buga misali da su a Qur'ani dangane da mata wanda suke ashararai yace wa daraballahu masalan lil ladina kafaru imra'at nuhin wa imra'at lut kanata tata abdaini min ibadina salihain fa huma falan yughniya anhuma min allahi shay'a wa qila lahu an-nar ma'a ad-dakhilin Allah buga misali wa kafirai da mata guda biyu matar annabi nuhu da matar annabi lut sun kasance a karkashin bayin Allah salihai wato mazajin su annabawan Allah ne amma kuma me sai suka ha'inci ainihin matansu abin nan mazajen nasu shikenan ubangiji subhanahu wataala sai yace kasancewa mazajen su annabawan Allah ne bai wadatar da su komai bai hana Allah ya azabtar da su ba aka ce ranar alkiyama za a ce ku shiga wuta tare da masu shiga wuta wato makoma su wutar jahannama ne sannan a nan duniya Allah ya halakar da su da Allah ya tsiratar da annabi Nuhu da mutanensa wanda suka yi imani wannan matar ta ta halaka don Allah ya ce zai tsiratar da iyalansa sai matarsa shikenan ruwan tufa ne zai cinye ta gaba daya haka nan matar annabi ludu aka ce ka ɗebi iyalanka gaba ɗaya za ka tsira ya ɗebi iyalansa ya tafi amma aka ce kar kowa ya waiwaya matar ita ma ta bi aka ce duk wanda ya waiwaya don ya ji wani bala'i na saukowa waiwaya to abin da ya samu wayancan mutanen zai same su Shi kenan ita ma ta bi dama ita ne lokacin da mala'ika jibril da mika'il da israfil suka zo da su halakar da mutanen annabi ludu ai sun zo a siffan samari ne da suka shigo garin bayan sun gaida annabi Ibrahim sun sauka a wurinsa sun masa albishir zai samu da shikenan za su shiga garin ba su san inda za su je ba yassa sai ta haɗu da su shikenan sai suka ce mu waƙi ne mun zo ne a ina za mu sauka sai maza maza ta tafi wurin babanta yana gona annabi lutu to faga wa'annan sun zo baƙi ne kuma wallahi matasa ne kyawa ni ina tsoron kada mutanen garin nan su walakanta su ya kamata a ba su masauki shikenan annabi lutu sai ya taho ya zo ya same su me kuka zo eh mu dai mun zo ne zamu dan sauka a garin nan zamu dan kwana kaɗan shikenan annabi lutu shi kuma ba son su sauka saboda garin ya sani sun ana jin labari za a zo a ce za a yi lalata da su to kuma ya kore su ba karamci bane kai ba ko kace kar ya sauka shikenan sai yake cewa yake nuna yake bayanin mutanen gari kaje ce na farko yake wallahi mutanen garin nan ba su da kirki mutanen banza ne wallahi shikenan dai su mala'ika jibril su suna shiru sai sake tafiya can gaba mutanen nan ba amfanin sauka a garin nan ba amfanin mutum ya zo ba kunta garin nan mutanen banza ne suna shiru ya sake faɗa na uku mutanen ba su da kirki ya sake faɗa na hudu mutanen banza ne ba amfanin ma mutum ya zo ba kunta garin nan sai malaika ya ce to dama an ba mu izini mu halakar da wannan garin amma da sharaɗin idan mutanen garin ko wani daga cikin mutanen garin ya ba da shaida sau hudu cewa mutanen garin mutanen banza ne to kaga annabi lut ya ba da shaida amma da suka zo suka shiga gida annabi lutu tinin matarsa ta fita daidai ta ga to samarin gari masu luwadi suka zo suka kewaye gidan nan sai sun yi luwadi da da wayannan mutane ba su san mala'iku bane annabi lutu hankalinsa ya tashi ya tashi kwarai da gaske ga mata nan ku aura mana za ku kunyata ni a wurin baki na za ku kunyata ni sa ya tashi suka ce mu ba mu da bukata da mata su waɗannan su za mu yi lalata da su abu ya kai an rufe gida amma suna kokarin haurawa ta katanga shikenan mala'i malaika jibril ya kira annabi lut yace mu mala'iku ne zamu halakar da wannan alƙaryar ne ka tsale su su shigo ka bar su kawai shikenan aka bar su suka shigo suna shigowa da ya kada musu fuffuken sa guda ɗaya gaba ɗayan su sai suka makance kowa zama ba baya gani nabi lut yace to dama ba na ga muku ba kar ku shiga kar ku shiga daga nan sai aka ce to ya fita cikin dire da shi da iyalansa shikenan ya fita za a halakar da alƙaryar yana fita yace kar a wawaya duk wanda ya wawaya abin da ya same ya same shi bayan sun bar alƙariyar sadum da aka ɗaga alƙariyar sama yadda suka ji tasbih mala'iku aka kifa ta bita da ruwan duwan. wannan ƙaran ka sa akwai abun tashin hankali to da suka ji wannan ƙaran ba wanda ya waiwaya sai wannan matan tafiyan da aka yi ya fi kilomita ɗaya tsakanin garin da ainihin wannan wurin tana waiwayawa ita kuma dama da aka abin nan fajalna aliya da wa amtarna ilayhi hijaratan min sujjid saboda haka dutsen duwatsun da aka aiko na kowa ya zo ya same shi ya halaka shi bayan ƙasa ta kife da shi wannan dutsen shi je samu wannan matan ya halakar da ita A awadul mujab wato sai sai ka je abun yana nan tsakanin Jordan da Isra'ila inda aka halakar da su ana cewa wurin ya zama kogi ana ce masa baharul mayyit dasi wato ba abin da yake rayuwa a wannan kogin to su alkariyan sadun an kifa su sun zama kogi ita kuma can gaba akwai wani kwarewa dil mujab tafiyan kamar kilomita ɗaya da rabi haka a nan dutsen ta ya same ta ya halakar da ita a wannan wuri saboda waiwayan da ta yi me yasa ta shiga wannan matsalan ta ha'inci mijinta annabi lutu alaihi salatu wassalam to da haka duk matan da ta ha'inci mijinta in nagari ne ba zai cutar da shi ba ita ne ta zama me ita ne ta shiga halin damuwa ko ta shiga za ta shiga azabar Allah so da Allah yana jarraban dan adam da irin wannan sai hakuri in kai hakuri ba abin da zai same ka ko da tsafi ta maka ba za ka iya sake ta ba ba za ka shiga damuwa ba abu na biyar na karshe shine shamatatul ada wato dariyan gayya wanda abokanin gaba suke wa mutum wato shine ka shiga halin bala'i wani dama yana adawa da kai sai zai yana maka dariya ya maka tarko ka zo ka fada zai yana maka dariya wannan misalin sa kamar lokacin da aka je yakin Uhud mun sani cewa musulmi sun ji rauni kwarai da gaske har an kashe mutum 70 mutane da yawa sun ji rauni kuma yakin da aka kashe babban manzala ta sama Hamza su Mus'ab bin Umair aka shiga tashin hankali bayan an gama wannan yakin an ji wa manzon Allah ciwo an karya masa haƙorinsa an fasa masa kansa da fiskarsa an zo ana zaune Abu Sufyan da ya jagoranci wannan yakin ya zo yana yi wa wato musulmi dariya yana cewa hal fikin Muhammad manzo ce karku amsa masa akwai Muhammadu a cikinku ku ce ya karku amsa ce akwai dan Abu Quhafa manzo ce ya karku amsa masa akwai dan Ibn Khattab Umar ibn Khattab mazala ce karku amsa sai Abu ya ce to shikenan mun gama da wa'annan ka ina murna to a lokacin sai na Umar ya kasa ya ce wallahi ƙarya kake yi Allah ya wanzar da abin da zai bakanta maka rai suna nan suna rayu a lokacin sai kama wannan shamatatul ada dariyan yana cewa ilu hubal wai hubal ne gunkin su ne ba su sa'a wai hubal yana da daukaka to zaka kai wannan mazala yace ku amsa masa ba za ku bashi amsa ba suka ce me za mu faɗa sai mazala yace ku ce Allahu a'la wa ajal Allah shine mafi daukaka shine mafi daraja sai sake cewa lanal uzza wala uzza lakum muna da gunkin uzza ku kuma ba ku da shi wato gunkin uzza ne ya taimaka musu manzo Allah ya ku bashi amsa suka ce me za mu faɗa yace ku ce Allahu maulana wala maula lakum Allah shine majibincin mu shine malicin mu ko ba ku da Allah shikenan sai ya sake cewa yawmun bi yawmi badrin fal harbu sijal yace mun rama abinda kuka mana a yakin badar dama yaƙi haka yake wata ran kai nasara wata ran ai nasara akan ka to shine dariyan dai an kashe mutu mutum 70 a badar aka kashe kafirai sanda suka kashe 70 a yaƙin uhud musulmi saboda haka suka ce mun rama abinda kaman gwalo yake mun rama abinda aka mana a yaƙin badar to kaga wannan shine me shine ake cewa dariyan gayya shamatatul ada wannan abun bakin ciki ne amma duk da haka sai na Umar bai bai bashi ba yace wallahi laysa sawa'a qatlana fil jannati wa qatlakum finna yace wallahi ba daidai bane mu wanda aka kashe mana suna aljanna yanzu haka ko kuma wanda aka kashe muku suna cikin wuta ko da haka don kun kashe 70 namu mu aljanna kuka kai su mu kada muka kashe 70 sun mun tura su cikin wutar jahannama ne ka ke nan ba daidai bane to bala'i ya same ka wani dan adawan kai zai na maka dariya ka nemi abu karesa ko ta masifa ta same ka wannan babban bala'i ne zaka ji abun yana kona maka a zuciya to amma shi ma me zaka yi shine hakuri ma hakurci mawadaci in kai hakuri sai Allah ya baka nasara to duk wata musiba da Allah ya tsora maka in kai hakuri to karshen ta zai zama mai yayewa ne fa innal faraja ma'a sabri yaye masifa yana tare da hakuri wa kullu sati fa in tanahat fa mawsulun biha farajun qaribu dukkan wani bala'i ko da ya kai matika in ya kai kololuwansa to kuma zaka samu yayewa yana kusa da shi masifa in ta kai masifa ta kure to kai dariya kawai yayewanta yana zuwa ne wannan shine kaida idza shtaddat bikal balwa fafakkir fi alam nashra fa usrun baina yusraini idza fakkartahu tafra idan bala'i ya maka yawa masifa ko ina masifofi da bala'i suka maka yawa to ka tina alam nashra sauki biyu ne tsakanin tsanani daya tsanani daya ne tsakanin sauki biyu in ka tina sai kai farin ciki Allah ta ce fa inna ma al usri yusran sai ce inna ma al usri yusra shi usur din aka maimaita shi ma'rifa ne kwaya ɗaya ne wato tsanani yana tare da sauki wannan tsananin kuma yana tare da wani saukin daban saboda haka sauki biyu ne suke kokowa da tsanani daya shi yasa zo a hadisi lan yaghliba usrun yusraini wahala tsanani guda ɗaya bai isa rinjayi sauki guda biyu ba in ka mai da lamarin ka zuwa ga Allah yau da gobe kuma sai ka ga wato kai nasara kuma ga ladan da zaka samu zuwa ga ubangiji zuwa wallahi ne zaka samu a wajen ubangiji subhanahu wataala saboda haka masifa dai ba za ta daina sauka ma sauka ba bala'i kala kala zai iya samun dan adam amma in ya maida al'amarinsa zuwa ga Allah yayi hakuri sai ya kasance masa alkhairi sai zama bai yi asaran addininsa da imaninsa ba sannan kuma yayi ciriban wannan bala'in saboda hakurin da ya yi bai ɗaga masa hankali ya fita daga hayyacinsa ba sannan kuma ga lada da kankare zunubi wato da Allah ta'ala zai masa da ɗaukaka darajarsa da sababin wannan bala'in saboda haka in bala'i ya sauka nitsuwa ake yi ba ta da hankali ake yi ba ubangiji subhanahu wataala ya ƙara mana imani ya ƙara mana haƙuri ya ƙara mana wato ainihin daraja ya ƙara mana tsoron Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim mai tambayar farko yana cewa malam menene matsayin waɗanda ake cewa aljanu suna buɗe musu ido suna ba su magani wasu baiwa mutane wannan aikin bokanci ne ko kuma dai بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن wa وبعد السلام عليكم ورحمة الله wannan aikin bokanci ne ai dama bokaye da aljani suke aiki idan suka ba su na gaskiya guda ɗaya sai su kakkara na ƙarya su kuma saboda haka duk mai aiki da aljani boka ne ba za a je neman magani wurin sa ba baya halatta haramun ne domin boka zai iya koya masa tsafi zai iya kuma kakkara wasu abubuwa zai iya faɗan wani abu kamar ya san gaibu kuma alhalin boka aljani ne suka je suka sato masa jin wannan abun ko kuma ganin wannan abun sun gani suka zo suka gaya masa ko sun jiyo suka zo suka gaya masa saboda haka haramun ne kuma shine boka wanda shari'a ta haramta a je wurin sa wannan kuma yake cewa malam na karbi form ne na neman bashi a wajen federal government amma kuma an ce bashin babu babu interest a ciki amma cikin kowane dubu ɗari biyar mutum zai biya dubu arba'in da biyar kuɗin admin charges shin wannan halal ne ko kuma riba ce akwai riban kenan don ka canja masa suna sai me in ka ba da dubu ɗari biyar aka ce to za ka biya da dubu ɗari biyar da arba'in da biyar kaga wannan kowa san riba ne sai aka ce a ah, in ka ba za dubu ɗari biyar za a baka amma za ka biya kuɗin caji dubu arba'in da biyar ai suna kawai aka canja masa kuma inda za ka gane riba ne yanzu idan an zo fasenti ake yi sai a ce wai duk dubu ɗari za a biya kaza duk dubu kaza za a biya kaza idan har wahalan da aka yi ne na takarda da biron da aka ɓata da wani abu da aka yi da mai miliyon ɗaya da mai dubu ɗaya duk wahalan ɗaya ne da mai miliyan ɗaya da mai dubu ɗaya duk wahalan ɗaya ne ba bambanci iya takardar da za a bata wannan ne dan zama da za a rubuta wannan babu abun nan to amma sai ka zo a ce maka mai dubu goma shi zai bada dubu ɗaya amma mai miliyan ɗaya kuma zai bada dubu ɗari zai bada dubu ɗari to kaga bai yi ba saboda haka bana riba ne ko shakka ba na yi kawai an canja masa suna ne aka ce wai kuɗin hidiman da ake maka ai hidiman da ake yin ba ta kai dubu arba'in da biyar ba hidiman da za a yi wa dubu ɗari biyar ba ta kai dubu arba'in da biyar ba misali rubutawa da za a yi da tura maka da za a yi da menene kuma shi bashi dama ba a yin sa don a ci riba shi bashi min babin muwasa wato babin taimako ne shi yasa zo a hadisi kullu qardin jarra naf'an fa huwa riban durran can da ya jawo amfani riba ne idan kace za kuɗin hidima dubu arba'in da biyar sai zama hidiman da kamata bata wuce dubu arba'in ba ka bashi abin nan bashin dubu ɗari biyar hidiman da kamata bata wuce dubu biyar ba sai ka ce dubu arba'in da biyar zai baka sai ya baka yanzu ka ka ci riban dubu arba'in kenan wannan riba ne duk rancen da ka bayar ya zama ka samu fa'ida to ya zama riba ne to da haka wannan yana nan a cikin bankunan wasu ma suna da awon wai musulunci ne banki ne na musulunci sai su dinga kawo irin wa'annan abubuwan su dan caccanje suna da sauransu ko shakka babu irin wa'annan abubuwan bana shakkan cewa riba ne akwai wani banki da aka bude a ɗaya daga cikin jihohin mu na arewa nan aka kira ni muka zo muka tattauna akan irin wa'annan matsaloli na gari ba kata kata amma kuma yana da awan abun nan ne har daga cikin wannan akwai na rancen nan ana ce masa sun sa masa wani suna wai sa'ida cewa dubu goma ga abin da za ka bayar dubu ɗari kaza kaza idan aka lissa baya ka ga riba ta hau a cikinsa ga wasu abubuwa kuma daban wanda riba ne ba su ma san cewa riban ba ne saboda haka ba yadda za a yi ka gane wannan abu a gane wannan abu riba ne ko ba riba ne sai an ɗauko malamin da suka karanta fikihu suka karanta fiqhu suka karanta riba suka san menene riba suka karanta buyu'a suka karanta harkan ciniki kasuwanci wanda yafi komai wahala a babin fiqhu to idan aka zo aka zauna da su sune za su iya bambance wannan riba ne wannan ba ne amma mutum da ya je karanta wani abu daban ya je ya karanta tarihi ko ya je ya karanta abun nan aqida kawai bai karanta fiqhu ba ko ya je ya karanta hadisi ko ya je ya karanta tafsiri ko ya karanta wasu abubuwa daban ko ya je ya karanta hau ko wasu luka sai a zo a ɗauke shi kuma a ce shi ne zai zai hukunci wannan abu riba na shiga ciki ko ba ta shiga ba zai taɓa yiwuwa ba saboda faƙilu shai ila yudi wanda ya da abu zai ba ba dole sai an ɗauko waɗanda suka karanta wannan fannin su ne za su yi wannan fannin hukunci na'am wannan yake cewa mace ce ta rasu ta bar mijinta sannan da kaninta da suka haɗa uba da shi sannan da 'ya'yan babbanta mace da namiji su waɗannan ne kaɗai su ne 'yan uwanta da ta bari kuma ba uwa ba uba sannan ba ta haihu ba tambayarsa anan shine su wane ne daga waɗannan masu gadonta kuma to na farko akwai miji na biyu akwai kaninta da suka haɗa uba da shi na biyu 'ya'yan babbanta mace da namiji su ne yawa wai su wane ne daga waɗannan masu gadon wanda zai gado su ne miji ko mace ce ko mijinta da wannan kanintan kawai su ne za su yi gado ƴaƴan babbanta ba za su yi gado babban ma inda yana nan da zai gado ba balantana ƴaƴansa saboda haka idan aka kasa hudu wato miji ne aka ce ko in aka kasa biyu miji ya ɗauki kashi ɗaya wannan ɗan uwan nata ƙaninta wanda suke uba ɗaya sai kwashe ɗaya kashi ɗaya shikenan gado ya ƙare amma yayan bafanu ba za su yi gado ko bafan ne ma bai zai bare yayansa to tambayar jawabin ya ansa tambayarsa ta biyu dama ya ce miliyan uku ta bari saboda haka ya za a raba gado nasu miliyan uku su biyu ne magada eh, akwai miji miji kuma in ba ɗa ba ɗan ɗa yana cin rabi ne sannan akwai ƙani wanda ake uba ɗaya shi kuma zai asibci ne tunda babu baba kenan wanda zai iya ture shi kuma shi kaɗai ne namiji ne kuma saboda haka zai kwashe saura ne saboda haka a miliyon uku in an kasa ta biyu miliyon ɗaya da rabi shi ne rabon miji miliyon ɗaya da rabi kuma shi wannan ƙanin nata sai ya kwashe su wanda suke uba ɗaya saboda haka wannan rabon gadon ba da wani wahala ko kaɗan sai dai kawai ka san suwaye za su yi gado suwaye ba za su yi ba shi ne matsalan kawai. Eh, akwai tambayoyi kamar uku a jere akan matsalar sallah da aka yi jiya wai an haɗa sallar magariba da isha'i saboda yayyafi amma su masu tambayan wai ba su gamsu ba ganin cewa bayan an yi sallar an ci gaba da hira kuma ruwan a faɗarsu bai kai ya hana su zuwa ba don za su tafi shaguna da makamantansu dai so da haka to bai zuwa hadisi cewa yayyafi yana sa a haɗa sallah ba sai dai matsar matsar kuma ba yayyafi ba ne matsar ruwan sama sai bi shine attal wa ilayin shubha wabilun fatallun saboda haka yayyafi shi yasa duk malamin da suka tafi za a iya hada sallah biyu da sababin ruwan sama suka ce an yakuna al-matsaru shadidan wato ruwan ya zama mai tsanani wa huwa allazi yabullu thiyaba shine wanda yake wato jika tufafi yanda in ka fita zaka jiki saboda haka zuwanka da dawowanka zai zama zai zama matsala ne da bai zama kaman da bakin ƙwarya ba ya zama dai za a ce ana ruwan sama amma idan yab yab yab yab haka ake yi ba za a hada sallah ba dan sababin bai tabbata ba wannan ba a ce masa matsara ana ce masa sallun ne ina fatan muna fahimta to saboda haka ba wai ina yin hukumi ina yi wa ruwan jiya hukunci ba ne. tunda ban san a wani unguwa yake ba ban san a wani gari yake ba zai iya ruwa zai iya yiwa ai ruwa a can anguwan yayi yawa nan anguwan bai ba ko menene ban san ciyaya yanayin ruwan unguwarsu har aka haɗa sallah ba in dai ruwan sama ne mai jika mutum ya sako kuma ga magariba ta yi aka yi magariba bai ɗauke ba za a iya tsora isha a kai kuma ko da bayan an watse ruwan ya dauke kenan sallan tayi amma in dan yayyab wanda bai ta kara karya ba to wannan ba za a ba za a hada sallah ba so da haka sai kai wa ainihin kanka hukunci kaga wani irin ruwa ne eh to me matsayin sallan su in sun hada in har ya kai a hada din to kaga babu wani ifadi anan sallar su tayi in bai kai a hada ba to mafi yawan malamai suna ga sallar su ba ta yi ba amma waɗanda suka tafi cewa manzo Allah ya hada sallah ba tare da min gairi khawfin wala matar a wata riwayan ba tare da ruwan sama ba ba tare da ainihin wato tsoro ba suka dawo hadisin a zahirin sa suna ganin ko ba wani sababi ma ka da sallar magariba da isha sallar ka tayi ko kuma azhar da la'asar ko saboda wata ainihin bukata to bina akan haka ba za mu bata musu sallan su ba ba za mu ce sallan su je su rama ba tun musamman ma akwai dan sababin ko da a ce sababin bai kai ba su a zaton su ya kai sai suka yi sallan su haka to ba za a ce ba su da sallah ba tunda wasu malamai sun tafi ko ba wannan sababin ma aka haɗa sallan ta balantana akwai bai kai bane misali kuma wata kila zai iwa ya kai din shine bai san ya kai ba saboda haka in sun yi haka ba za a ce ba su da sallah ba amma sai a kiyaye nan gaba um, wannan kuma magana ko yana roƙon malam ne don Allah ya ja kunnan ko yayi nasiha ga wasu bayin Allah masu zuwa karatun nan ba wai sauraron karatu suke ba zuwa suke su ga jama'a sun shagala suna wasu idimomi su musu sata a takaice yana so ya ce akwai masu zuwa don sata ba jin karatu ba malaye musu nasiha to duk inda aka yi taro irin wannan dole za a samu barayi ko barayin takalmi ko na hansar ko wani abu so da aka wataƙila irin wayannan mutanen sun zo sun dan zazzaga sun ga da kofa su in babu su tafi yana da wuya a ce a tashi da su a karatun to amma Allah alam zai iya wa wani kuma ila da sababin wannan ya shiryu yana zuwa saboda ba da kyakkyawan manufa ba kuma karatun na shigansa haka har ya zauna kuma ya gyara halayensa saboda haka dai cin haƙin wani haramun ne mun sha bayani a kansa in baka biya a nan duniya baka sani zaka biya a lahira Allah ta'ala zai kama ka da sababin wannan kuma duk gabarin da zaka yi Allah bai zai yafe maka ba in dai haƙin wani ne sai in shi mai wannan ya yafe maka so da haka cin haƙƙin ɗan adam yana da matuƙar haɗari ƙwarai da gaske so da haka ku ji tsoron Allah ku daina wannan kuma a nan duniya ma in aka kama ka za ka walaƙanta don ba tausayin ka za a ji ba don idan aka kama ka kai sata ba wanda zai bada haƙuri ni ma ba zan bada haƙuri in ce a sake ka ba yawa don wa haƙuri a wannan babin ba ba abun yabo ba ne don an bayan an barka gobe ma za ka yi wani ma zai yi amma in ba a yi hakuri ba ka ɗan gyaggyara ka aka dan karkade maka kura aka mika wa hukuma to kaga gobe ba ka sake ba wani ma in ya gani shi ma zai ji tsoro ba zai sake ba saboda haka ku ji tsoron Allah ku daina na'am to wannan ma na san kamar nasiha yake so malam yayi wasu wataƙila dan kasuwa ne abin da yake roko cewar idan da hali malam wayanda suke yan kasuwa musamman akan kayan masarufi idan akwai hanyar da za su yi su sassauta wadda ba tare da sun cutu ba do Allah malam ya roƙe su ganin halin da ake ciki kuma ya ce akwai waɗanda yanzu haka sun ɓoye wasu kayayyakin gashi nan za ka ce za ka saya sai su ce an saya suna jiran azumi ya zo su ƙara masa kuɗi don su ci riba to yan kasuwa masu sai da kayan masurufi in an sassauta muku don Allah ku sassauta amma in ba a sassauta musu ba kaga bara mutum sassauta ba don lokacin wannan tambayoyin mutum ba dan kasuwa bane ba zai fahimta ba abu ne lokacin da ake sayansa galibi ana ƙara masa kuɗi in azumi ya zo sai kaga an ƙara wa lemo kuɗi an ƙara wa ayaba an ƙara wa abarba da sauran abubuwa saboda ana yawan sayansa al'adan kayayyaki duk lokacin da aka fi sayansa ana ƙara masa kuɗi ma'ana daga can inda ake so shi to kai kuma kana zuwa ka saya wajen mai kasawa a tebur a bakin hanya sai kai tamanin wai shine ya ƙara kuɗin kuma ba shi bane da haka daga can inda kayan yake zuwa ne duk wani abu na kasuwanci in yana yawan ɗaukuwa to za ka samu kuma ana ƙara masa kuɗi in ba ya saiwa kuma ana ta rage masa don a samu ya sayu to wani lokacin ba laifin masu sayarwan ba ne su ma da tsada suka saya inda tsada suka saya kuma dole su sayar da tsada su ma ba za su faɗi su sayar ba don ana yin kasuwa don riba ne to amma duk da haka in dai an samu sauki din to a sauƙaƙe saboda akwai hadisin da ya zo rahimallahu mar'an samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza qada wa samhan idza qada wato Allah ya ji kan mutumin da in dai sai da kayansa dai sauki wato zai dan karya farashi dai dai gurgudu ya takaita riba sannan Allah ya ji kan wanda shi ma in dai saya zai yi sauki ma'ana zai ba da riba kar ka zo ka kure mutumin kuma ya zama baka bashi riba ba nan ma to ka kai ma ka tsananta kenan kai mai siye sannan Allah ya ji kan mutumin da in zai ba da bashi zai yi sauki zai in ka zo ka nema zai baka ba tare da ya gaya maka bakakin bangano ba Allah ya ji kan mutumin da in zai nemi bashin sa zai nema cikin sauki bire zai walakanta ka ko faffada maka wannan ba zai ce in kana da shi in ka samu bani in baka samu ba kuma zai hakura to saboda haka me sai da me sayarwa duk ana bukatan su zama masu sauki kai me sai karka takurawa me sayarwa sai ka kure masa riba in kai haka baka yi sauki ba kai me sayarwa karka cika riban ta yawa yanda zaka takurawa me sai sai zama duka ana taimakon ana taimakon juna in kuma farashi ya, haukana sai da abu dubu daya da ɗari tara kake so shi yanzu kai ma ka so shi dubu ɗaya kaga dole ka ƙara dole ka ƙara farashi to irin wannan ba za a zargi 'yan kasuwa cewa suna tsada ba amma in farashi ya sauka ka sauke idan ya yi abin nan in yana daidai kar ka ƙara saboda ganin cewa ramadan ne za a dinga sayan kayan masarufi Allah ya sa mu dace to mai tambaya akan addu'ar shiga kasuwa na karanta tambayarka amma abin da ka rubuta na farko da na biyu ban ga bambancin su ba kuma Hausar bata rubutu sosai ba ba ya gane me kake so ka tambayi mala shi yasa ban karanta ba akwai wasu tambayoyin da ina ga kamar basu da ma'ana a ilmance shi yasa ban wannan ba sannan akwai wadda take tambayar malam ya gaya mata wai an ce fararen fata laraba ba sa auren bakage a makka me gaskiyar magana wani ya rubuto cewar an ga wani wai wata kaza ta haifi eh, ta yi kwai a jimeta an rubuta masa wai ya fito innahum sa'a ma kanu ya amaluna <laughs> malam yayi bayani kan yi to wannan gaskiya duk na kauce su saboda lokaci ya tsawa yayi nisa har yanzu akwai jerin tambayoyi da bukatu a wajen yan uwa da kuma shi malam wani yana cewa zai koma garin su Allah ya sa ya koma a sa'a zai yi aure wasu dalibai ne za su yi jarrabawa wasu kuma za su shiga screening na harkar shiga sojan nan da dai sauran bukatu da suna nan turin yan uwa sun fafade su Allah ya san su yan uwa na roƙon malam da kuma sauran yan uwa a taimaka musu da addu'o'i da fatan Allah madaukakin sarki ya amsa musu su tare da namu baki da. Eh, masu bukata addu'o'i Allah biya musu su na alkhairi ko kuma wanda suka turo zan ce ko tunda kowa dai yana bukata mu ma Allah biya wannan bukatun mu na alkhairi gaba daya addu'an shiga kasuwa la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyul la yamutu bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir to ya rubuto ta eh, addu'an ma a sai kuma an kasa gane me yake son ya tambaya a ciki to kaga tambaya in ba gane me kake so ba sai a baka amsan da ba ita ne kake nema ba to da ka sai ka sake rubuto a kenan a wani majalisin idan ba wannan shi kake nufi ba eh, insha Allah kamar yadda na faɗa ranar Lahadi zamu yi karatu a nan ne ba Kaduna Street ba ranar Lahadi kuma zamu karanta Misbahu Salik insha Allah ranar Lahadi da Litinin duka muna wannan masallacin mun rufe karatun ainihin eh, Kaduna Street amma ranar kuma akwai karatu a wannan masallaci na Dobe insha Allah اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا ذل من واليت ولا عز من عاديت تبارك ربنا وتعالى اللهم برحمتك أمنا واقفنا شر ما أهمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين